والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ci gaban karatunmu na littafin alkawa'id al-muthla sifatillahi wa asma'ihi al-husna na Muhammad bin Salih al Allah ya ji da rahma. za mu tashi a shafi na 63 a misali na goma sha uku mala yake cewa ƙaunuhu ta'ala faɗin Allah maɗaukaki alam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina al'ama shin ba su gani ba haƙiƙa mun halicci dabbobin ni'ima da suka haɗar da shanu tumaki raƙuma awaki da dabbobi mimma amila aidina daga abubuwan da hannayenmu ya aikata mala yake cewa wal jawabu an yuqal amsar wannan bayani na game da wannan aya shine a ce ma huwa zahiru hadhihi al-aya me mabayyanin abin da wannan aya take nunarwa wa haƙiƙatuha menene ainihin abin da take koyarwa ko take kunshe da shi hatta yi har ya kai ga iya cewa innaha surrifat anhu an kautar da ita daga shi wannan zahiri ko ba a kautar ba sai an fara sanin me zahirin abin take sanarwa take kunshe da shi sannan in ba a faɗe shi ba sai a ce an kautar da ita daga abin da take kai mala ya ce hal yuqal shin za a ce ne inna zahiraha mabayyanin ita wannan aya أن الله تعالى خلق الأنعام بيده Allah ya halicci dabbobi ne da hannunsa kama khalaqa adam biyadihi kamar yadda ya halicci annabi adam da hannunsa wannan tambaya ta farko kenan aw yuqal ko kuwa za a ce ne inna zahiraha haƙiƙa mabayyanin wannan aya na koyar da mu da sanar da mu cewa ne annallaha ta'ala khalaqal an'am haƙiƙa Allah maɗaukaki ya halicci dabbobi kama khalaqa ghayraha kamar yadda ya halicci wasu dabbobi lam yakhluqha biyadi ba da hannunsa ya halicce su ba kamar yadda ya halicci annabi adam lakin idafatul amali ila yadi sai dai jingina aikin su da Allah zuwa ga hannu ice mimma amilatu aidina wal muradu sahibiha abin da ake nufi shi mai hannun cewar Allah ne ya halice su ba hannun ba ma'arufin fil lugatil arabiya irin wannan salon abu ne sananne a harshen larabci allati nazala biha alqur'anul karim wacce alqur'ani mai girma ya sauka da ita shi wannan yare ma'ana yare ne da Allah subhanahu wata'ala ya sauka da alqur'ani da shi wannan yare amma amma alqawlul awwal mana yace batun magana ta farko na a ce Allah ya halicci dabbobi ne da hannunsa kamar da ya halicci annabi Adam da hannunsa falaysa huwa zahirul lafzi ba shi ne mabayyanin lafazin ayar ba liwajahaini saboda fuskoki biyu na hujjoji da dalilai ahaduhuma na ɗaya daga cikin wato fuskokin annan lafza la yaqtadihi bi muqtadal lisan al-arabi shi lafazin ayar baya hukunta haka bisa hukunci na harshen larabci allazi nazala bihi alquran wanda alqur'ani ya sauka da shi ala tara ila ƙaulihi ta'ala shin baka ga faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa ba wa ma asabakum min musibatin babu wata jarraba da za ta same ku bari ma kasabat aidikum face sakamakon abin da hannayenku suka aikata ne wa qawli ko baka ga fadin Allah maɗaukaki ba shin baka ga faɗin Allah maɗaukaki ba da yake cewa zahara al-fasadu fil barri wal bahri barna ta bayyana a cikin ruwa da ban ƙasa ma'ana a ban ƙasa da cikin kogi bima kasabat aidin nas sakamakon abin da hannayen mutane suka aikata liyudhiqahum ba'd alladhi amilu domin Allah ya ɗanɗana musu wani sashi na abin da suka aikata na miyagun ayyuka la'allahum yarji'un mai yiwa ko sa dawo zuwa ga hanya madaidaiciya wa kuma baka ga faɗin Allah maɗaukaki ba da yake cewa zalika bima qaddamat aydikum waɗannan abubuwa da suke faruwa da ku marasa daɗi sakamakon abin da ayyukanku suka aikata ne sakamakon abin da hannayenku suka aikata ne fa innal murada ma kasabahu al-insan nafsuhu abin da ake nufi a duka waɗannan ayoyi da aka faɗo wanda su ma duk magana hannaye sun zo aidikum aidiku aidiku duk sun zo a cikin ayar tutu wannan magana da aka faɗa abinda da ake nufi abubuwan da suka samu bayi na jarraba na ba daɗi ya faru da su ne sakamakon abinda da suka aikata da kansu su kansu ice su kansu ake nufi wa ma qaddamahu da abin da mutum ya yi da kansa ɗin wa in amilahu bi ghairi yadihi ko da ba da hannu ya aikata ba a ce annobar da take samun ku tana samun ku sakamakon zinar da kuke ai ba da hannu ake zina ba sakamakon luwaɗin da kuke ai ba da hannu ake luwaɗi ba sakamakon ƙaryar da kuke ai ba da hannu ake ƙarya ba an fahimta to waɗannan abubuwan su suka haɗu suka sa Allah yake hora bayi da jarraba iri daban-daban saboda abin da suka aikata na miyagun ayyuka amma sai akan ce bima kasabat aidikum sakamakon abin da hannayenku suka aikata ai ba da hannu ake yin waɗannan saɓa-saɓan ba ice ko ba da hannu aka yi ba haka ake faɗa a larabci sai a ce sakamakon abin da hannunka ta jawo maka ko ta aikata maka malam ci gaba da cewa bi khilafi ma idza qala saɓanin idan mutum ya ce amiltuhu biyadayya na yi wannan abin da hannuna to in ya faɗa haka to da hannun yake nufi yayi aikin na hannu ne ba na sauran gaban da ba hannu ba ne amma aka ce sakamakon abin da hannunka ya jawo maka ne to ba lallai zama abin da ya aikata da hannun ya ba ya iya kasancewa da wata gabar da ba hannun ba yi kama fi kauli ta'ala kamar da yake cikin faɗin Allah maɗaukaki da yace fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aidihi tsananin azaba ya tabbata ga waɗanda suke rubuta littafi da hannayensu kulu na hada min indillah sannan sai kuma su ce ai wannan littafin ma na Allah ne daga Allah yake wanda ba Allah ne sauka da shi ba fa innahu yadullu ala mubasharati shay'i bil yadi to anan ba shakka aya tana nuna an tinkari abu kai tsaye da hannu aka yi shi domin da hannu ake rubutu ba da baki ba ba da kafa ba ba da ciki ba ba da tsiraici ba ko to wannan ina nuna cewa i da hannun aka yi to in aka zo ana magana da hannu aka yi to za ka tara an ce ya yi kaza da hannunsa amma ka ce abin da hannunka ya jawo maka to ba lalle ana nufin cewar abin da ya jawo kan nasa da hannu ya yi ba an fahimci bayanin mana ita sai an fahimci zubin zancen kowace magana da inda take nufa in an ce wane ya yi kaza da hannunsa to wani yana iya ɗaukan hannun yasa ya aiwatar in an ce hannunka ne ya jawo maka to wannan yana nufin cewa ba lalle sai da hannunsa yi abin ba amma ana jingina wa hannu abu saboda mafi yawancin abu da dan adam yake yi da hannun ya fi ko na kariya ko na aiwatarwa ya fi sa hannu kafin wani abu ba hannun ba biyo baya to sai akan amfani in ana so a ce abu ya faru da shi sakamakon abin da ya jawo kansa sai a ce abin da hannunsa ya ja masa ko da ba da hannu ya abin da ya jawo kansa din ba athani mala yace magana ta biyu annahu law kana al muradu haƙiƙa da a ce abin da ake nufi annallahu ta'ala Allah madaukaki khalaqa hadhihi al an'am ya halicci waɗannan dabbobi biyadihi da hannunsa kana lafzul aya to da lafazin ayar ya kasance khalaqna lahum bi aidina an'ama da sai ce alam yarau anna khalaqna lahum bi aidina an'ama shin ba su ga mun halitta musu wato anin dabbobi da hannunmu ba da sai ya faɗi haka amma sai zubin ayar bai zo a wannan salon ba da aka tashi kawo zubin ayar sai aka ce awalam yarau anna khalaqana lahum mimma amilat aidina an'aman to a zubin larabcin aka kawo irin wannan zubin to ba wancan zubin da ya kama a nasa in ka kai zubin sa ba ba shi ayat take nunarwa in an kawo ta da zubin khalaqna lahum bi aidina an'aman mun halitta musu da hannunmu dabbobi to wannan sai dauka ce da hannu aka amma zubin ayar da muka karanto wacce take ita ce aya din to ba da wannan zubin ta zo ba a nan ba ana nufin lalle zama ce da hannu Allah yi wato anin dabbobi kama qala Allah ta'ala fi Adam kama yadda Allah madaukake ce a game da halittar Adam ma aka kai Iblis me ya hana ka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya kai sujjada ga wanda na halicce shi da hannuna an fahimta sai ce da hannuna to wannan ba ta daukan wani ma'ana in ba haka da hannun ya halicci annabi adam amma waccan ayar ba ta nuna da hannu kuma ya halicci sauran dabbobi kamar yadda ya halicci annabi adam anna alqur'ana mala yace domin saboda shi alqur'ani nazala bil bayani ya sauka da fayyace komai filla filla bisa bayani la bit ta'amiya ba da wato ainihin kawo abu a rufe ba tare da an fayyace shi ba ba halin qur'ani bane li qawlihi ta'ala saboda faɗin Allah madaukaki wa nazzalna alaykal kitaba mun saukar maka da wannan littafi alqur'ani tibyanan li kulli shay dan ya zama mai bayanin kowane abu filla filla dan fayyace maka bayanin komai to kutun da an saukar da shi dan fayyace bayani to ba za a kawo abubuwa ta salon da zai zama wato dungu ko arife ko kurman abu sai an ta neman ya ma'anarsa take ba wa idza zahara butulan alqawl alawwal mala yace to idan bacin magana farko ta bayyana gare mu daga wannan bayanin da aka yi ta ta'ayyana an yakuna sawab ya zama lalle a ce daidan wannan aya huwa alqawl sani ita ce magana ta biyu wa huwa anna zahiran lafaz ita ce magan da ke cewa zahirin lafazin ayar Allah ta'ala khalaqal an'am haƙiƙa Allah madaukaki ya halicci dabbobi kama khalaqa ghayraha kamar yadda ya halicci wasu dabbobi wa lam yakhluqaha bi yadihi ba da hannunsa kai tsaye ya halicce su ba lakin idafatul amali ila yad sai ya raba aikin halittarsu da aka yi zuwa ga hannu ka ibafatihi ila nafs kamar an raba ne zuwa ga zatin ubangiji bi muqtabal lugatil arabiyya a bisa abin da harshen larabci yake hukuntawa bi khilafi ma idza udhifa ila nafs sabanin araba aikin zuwa ga kansa shi Allah kai tsaye ba a ce hannunsa ba wa uddiya bil ba kuma a ce an yi masa wato ani matattakala da ba ila yadi zuwa ga hannu fatanabba lil farqi ka lura da kyau da bambancin da ke tsakani fa inna tanabbuha lil furuqi haqiqa kuwa da bambance bambancen da ake samu bainal mutashabihati tsakanin abubuwa masu rikitarwa min aujihi anwa'il ilmi min aujadika min ajwadi anwa'il ilmi ina daga cikin mafiya kyan nau'o'i dangi dangi samfuri samfuri na ilimi wa bihi yazulu kathirun min al-ishkalat da irin sanin waɗannan bambance-bambance ake samun gushewar dukkan rikice-rikice a cikin fahimta al'amar in abuwa suka rikice maka tsaya ka kalle su da kyau kaga akwai bambanci tsakanin zubin wannan da wannan zubin wannan in akwai bambanci to wannan bambancin shi zai nuna maka abin da ke tsakanin su na bambancin ma'ana ko bambancin abin da kowannen ake so ka fahimta daga shi rashin sanin wannan bambance-bambancen sai isa ka je ka yi ta ɗibga shirme a cikin abin da za kamar abin da ya shafi bambancin da ke tsakanin mahalicci ne da abin da ya halitta du a rashin sanin wannan ake samu wasu suke ta shirme in an danganta abu zuwa ga Allah tunanin sai ka musu dangantuwar irin wannan abin gabawa sai su ce ai ba zai yiwu ba so sun kasa bambance bambanci tsakanin Allah da bayi shi ya ce abubuwan da yake ba su kama da na bayansa ba abin da bayansa suke ba irin nasa ba ne to an faɗi nasa su kuma tunanin su sai kawo musu wanda ya fi kusa da su na mutum sai ce za ma a ce Allah yana kaza to sai su yi amfani da tunani ko sai su rusa abu to rashin sanin bambance-bambance na abubuwa ina jefa mutum zuwa ga matsaloli sanin kuma bambance bambancin da wayewa da su ina sa ka fita daga faɗawa matsala sau da haka to an ce Allah ya aikata abu kaza da hannunsa to sai ka fahimci cewar eh da hannun yayi amma aka ce mun samar da kaza daga cikin abubuwan da hannayen mu suka samar to ba lallai zama da hannun aka yi ba an fahimta ko saboda haka to haka ma ana danganta hannunka ya ja maka ko yadda ba shi ce bakin ka ya jawo maka kuma wani abin ba da bakin ma aka faɗa ko kuma halinka ne ya jawo maka kuma a halayen da ya din wani abu ya aikata kawai da gabai ba wani abu ya na zagi ko na kaza ko na zaci eh hali aikin da ya ka dace halinka ne ya jawo maka to aka ce to irin waɗannan abin da sai kana tsaya kana lura da yadda ake faɗa su in ba ka tantance wannan bambancin sai ka ta ɗaukar abubuwa kana sa su ba a yadda ya kamata su da haka mala yana so sanar da mu cewa ayar da muka karanto da ke cikin suratu yasin aya ta sha bakwai awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman shin ba su ga haƙiƙa mun halitta musu daga cikin abubuwan da hannayenmu suka aikata dabbobin ni'ima ba to abin da ake nufi a nan ba ana nufin Allah ya halicci dabbobi da hannunsa kamar da ya halicci annaba Adam da hannunsa ba a'a dabbobi na cikin abubuwan da Allah ya halitta da cewa abu kaza ya zamo sai abin ya zamo inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun da irin wannan salon Allah ya samar da dabbobi kamar da ya samar da su sama su kasa da sauransu amma halitta annabi Adam ya ambata da cewa da hannunsa wato ainihin halitta annabi adam to sai ka bar wancan a fagensa wannan kuma a fagensa kakkace sai lalle wannan ayoyin su ma sun tafi ko wannan aya ta tafi a wancan zabi na halitta annabi adam to sai ka sa abubuwa su zama ba yadda Allah yake nufi an fahimci bayaninsa Allah ya sa mu dace Allah ya saka mu da alkhairi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk